muna magana a karya ba koriya ne ake magana ba hanyoyin magance riya hanyoyin da aka bi a kawar da riya to mun ɗauki kadada guda wakada la yastahil insanul hamda inda aka ce ga da yan riyadar gaba a ainihin ta son girma neman matsayi son girma neman matsayi idan mutum ya kawar da son girma ya kawar da matsayi sai ya rage masa abu uku za su saka masa tushe guda uku na ɗaya son yabo na biyu gudun zargi na uku kwaɗayin abin duniya ta kwariyar nan ta bar tsiya ta bar Wai nan abubuwan su ne ga yadda ake kawar da su har ya gama hujja akan hadisin manzon Allah akan haka ya kuma fassara hadisin wa kada la yastahil insanu alhamda na wato na farko ne akan samu mutumin da baya son girma bai sha'awan girman walakin na kuri hasarun yana zambi amma yana tsoron Ba baya son godiya kai ya son yabo amma yana tsoron zargi shi waye wannan mutumin da shi ainihin baya sha'awan yabo yana tsoro a zarginsa kuma wannan ciwon ta kalla shi ya fi yawa to yana da yawa wato kullum yana son shi dai a yi abu ya haɗa a yi abu ya koma gefe ya zo kallo ya haɗa abin da zai haɗa ya koma ya ji labari in an haɗa aka ci nasara ya koma ɓangaren wanda suka fi nasara ai isa kaza kai bai yi ku ya tona wannan abu a zuci in ya haka ba a ci nasara ba shi ba ma kowa sai da kalanan shi ne yadda ya ci nasara sai koma wuri wannan fuki da zalla in musulmai suka ci nasara ku ce ba ma tare da ku ko mun yi kaza ba in mu wancan annan suka ci nasara sai koma ya ce ai muna kokarin mu ga manye kaza amma muna zaune ne kawai kai munafunci bai yi ba kuma ya zama bala'i ya zama bala'i ya zama fakiha kayan marmari dai wannan baya neman yabo ai baya sha'awan yabo amma fa yana tsoron zargi wannan sai ka ce kaljaban kamar matsorici bayan shi ju'ani a tsakanin jarumai Ya kan cike saboda in yi fita su zai yi abin kunya daga wannan bisakin Allah yi ba hai fa innahu yathbutu wa la yafiru zai aya ya tsike ba zai gudu ba li Allah ya zama kada yiftil insanu kuma sau da dama mutum kan yi fatawa da gaira ilmin ba da dalili ba hazaran min az bil in ko za a me kaza me kaza sai ya kakara ya ba da amsa yana eh, gudun kada a ce bai sani ba wane ya je ya yi hannu da yawa ake ce masa ko ya shiga zauren malamai ya takon wane ma an je da shi zauren malamai wane da bai je ba matsoraci ne wane jahili ne sun saka da sai ta shi mai ji zauna sabisa da zalimi na bakasa ka ji tsoron sun adam kan Allah يفتي الإنسان بغير علم حذرا من الذنب بالجهل فهذه الأمور الثلاثة وإن هذه بين هي التي تحرك إلى الرياء شو كنترول متون هو الرياء أما اشتهاء الحمد هو خوف الذم هو جد جاهل شيء wa innahu ina إيه نعم innahu eh, eh ja a ah, wannan tun farko ana aiki da shi ta matan shi wannan shi ne inda shi kaɗi ne ma bai fara zuwa aiki shi ko wancan hada ba mutane zai yi ko shi kaɗai zai yi abinsa amma nan gajiya yi wannan sai da koma waje babin hakuri. sai eh, amma shi kan wancan sai dai tun da gaji ba tun da gawa na ya tafi gane ya tafi shi kaɗai ne bai je ba sai ya tafi ya kuma dage akan haka sai dai haka amma wanda ya riga ya je ya gaji to nan sai dai a biyo shi ta ba da ragwanci amma ba abin nan ba ba tsaro ba ne ba wa ina juhu magance wannan ciwo annal insana innama yaqsu bi shay'a wa yarghabu fihi idza dhanna annahu khairul lahu wa nafi'un um, uh, mutum yakan nufi abu ko ya nemi abu ya yi kwaɗai kan wannan abin ya ƙwallafa ranka da wannan abu dan yi tsammanin annahu khairul lahu wa nafi'u haka al'ada take yi al'ada ɗan adam ainihin to yakan nemi abu ya so shi idan ya san wannan abu alheri na gare shi na ne mai tabbatar da shi don mutum ya san alheri in ma fil hali ko dai zai mata amfani yanzu yanzu nan a wilma ali ko zai masa amfani nan gaba fa in alima annahu lazizun fil hali in yi son abun nan daddaɗa ne yanzu zarun fil ma'ali zai cutar a gaba sahula alaihi istinabuhu zai masa sauki ya ƙaurace masa وقطع عنه Ya وقطع الرقبة عنه ينكي قطعين أبو فكاكو اليوم كودا تنا دادي ينزو to za ta zama tsiya a gaba da mai hankali tun daga duniya za ta zama tsiya ballantana kuma an haura ta lahira kamar ya alamu annal asala kamar wanda ya san wannan zuma ne kuma zuma da daddaka ne walakin idza bana annahu fi anna fihi summan idan ya fahimci akwai dafi a zuman nan mai kisa a araba'an ko duk da daɗin nasa to ai kuwa riya ta yi kama da zuma mai dafi ina da daɗin yi yana da daɗin kaza amma fa haƙƙi ba ta masa da kyau haka zalika kare ta hadi halaka ba haka hanyar wannan kwaɗayin an ta'alama ma fiha kasan abin da ke ciki min al-madarrafi na cutuwa kasan abin da ke cikin riya na cutuwa kasan abin da ke cikin suma'a, neman suna na cutuwa to sai ka yanke daga neman suna ka yanke daga yin riya saboda hangen abun da zai zamo maka ranar alkiyama eh. walakin na hu da walakin ba haifar ka dawo ko an kudu ne sa wala kan to kan ne da idan mutum ya eh. a baya cikin tsoro wannan kare kai ne misalin mutum ne kamar yadda ke cewa ya yi abu amma na an jefe shi da abu shi ba ya ba to shi kenan idan ya fito gaban jama'a ke musu shi fa bai wannan abu ba sharri aka yi masa shi ma tsoro ne hana ba tsoro ne ba kare kai ne lalle ne mutum ya yi bayanin irin wannan ya fito yi bayani cewar eh ba haka ba ne ba ga yadda yake ko su yadda ko kafa yadda sai da idan kullum ana zagin ku ba faramawa ana bi ana harbin ku ba faramawa ana muku tsage babu masu karewa ku za ku rushe kasa wannan su Allah ne ba zai annabi yana da masu kare shi ba yana da masu hudu ba yana da masu waka kujera yake da ya ajiye a masallaci wa hassan sai haukai ba samin su ya ɗauko su yi musu kasa domin maganin hasanu harshen hasanu da kasar rocket haka ne san da ya faɗa to oh, bai iya fada ba amma fa harshen fa yana daidai da rocket domin neman shi ake yi shi ke kare manzon Allah in wanda ba baka fito a nan mutum ya magana kuma sannan ka dubi abin da ya samu Uthman dan Affana radiyallahu anhu Allah ya tsoro masa abin da ya tsoro masa amma sababi hakurin fa sababi hakurin fa ai kaga munafukai ba su miƙe kafa ba sai da umaru ya mutu kamar na mutuwa sai ya ɗauka kyautata wa munafukai zai fitar da su zai fitar da shi ya kyautata wannan wannan zai ce matsala kaza kaza kaza ya ɗauka ya bashi wannan ita ko masa kaza kaza kaza ya ɗauka ya bashi dangina su kunne ita so ya ce kaza don bawon Allah na sai da sa ta kare gaba ɗaya wani kyautata wa ni duka ba jama'a shi nan mutane kana gefe suka taso suka ce to duk abin da ya musu da kuɗin gwamnati ya ga ya kwashi danginsa duk ya ba su kuɗi mu kuma kun ga ya kyale mu haka sunna Allah take nan aka dinga zaginsa su zo su ɓata shi ka ganin shagawa ne ma an ba shi kaza kagawa ne ma an ba shi kaza kagawa ne ma an masa kaza kagawa ne an masa kaza kai ba a hankalin shi isa ba a yi maka ba haka suka dinga yi masa ya kyale ya haƙuri ya kyale su suka yi a gabansa ana zuwa a zaƙe shi abin mai yawa abin ya dinga neman ya zama kamar gaske har a samu cikin sa wani zai ce mata ya gasa zauna ya gasa zauna ya zaka ce ce ba zan gasa da kai ba a tsalo in yau ce ce hmm, sai kun yanka ragon nan in ba ku yanka ragon nan ba ba ku zama lafiya duk wanda ne zai wannan jin sai dai kuma bai ta abin hawa mara ba bai da ba amma a haka amma lokacin kuma wai ba sa ka san kai kowa bai wayi yanzu nan umar zai kama mutum a yi tattasa masa katuhun a cewa da shi yan fi wannan a zamanin umar ba tuni suka shi sai mutum ya yi sata ce Allah ne ya kaddaro Allah ne ya kaddaro umaru fi yadda za a yi kaddara ita ne haka Allah ya kaddara ce masha Allah mu kuma sai Allah ya kaddara mana mu yanke mu gano ya yanke wajen hannu ya miri miri a dawo da shi to yanzu ga shi kuma kai wa Allah ƙarya jama'a mai hukuncin wanda ya Allah ya wanda ƙarya ƙarfi bulala tamanin Zai ku shimfi da yin shi ku yi masa bulala tamanin bayan shanu kana kuwa ba shi ba abubuwa su kashe tafiya to shi ne aka haɗa da munafukai da ƙafashen waje asali da yahudawa a cikin tsanin yahudawa take da hannun farisa a ciki kamar a ce maka ne akwai hannun turawan yamma da turawan gabas so suka haɗu da cikin gida suka kashe umar amma kan ba su ga abin da suke so ba amma zamanin wasu ba da saka haka ga cikin gida ana kallo a kashe shi sai fa bayan an kashe shi an gano harkar nan ba aka take ba har da aka kashe shi ba zama lafiya ba saboda nan ba laifi in misalin tafiya ake irin majalisa ba muddin na a yi shuru kana je a yi zagi sai dai ka ka ce jiya an gaje mu an ce kuna yin abu ba hujja an ce to kai da aka ce kuna wa daga ta ne kake tun da kai baka san hujja ba ba ta kafa daga duk abin da ba a faɗi a nan shi ba zai rike komai ba a ciki zai zo ne dai ya zauna amma in ya shiga cikin jama'a maganar da jama'a suka faɗi a kai sai zai faɗa mana duk abin da za a yi na alheri ba zai ga ko ɗaya ba duk abin da za a faɗi na gaskiya bai rikon ko ɗaya haka zai zo ya zauna ya fita sai ya je can cikin jama'a inda ake zage san kuma zai zauna a ji su in yi ji su sai ya ɗebo zage ya kawo to haka to mutum za a dinga yin haka to za ku durkushe kuwa magana ne in ya faɗi kamar gama sau ga abin da ake magana in ya zage wani in in mutum ɗaya ya ware yana da ake mutum ba na ke wannan ka shi amma dai ba da abin da ake da aka ke ba amma wannan mutum da zai iya faɗa amma zai iya menene ku yi bikin ku ku amma tafiyan kam ha ta haka wannan mutum zai fito wannan ba tsoro ne ba sunna ne a fito a kai to ma an ba ya ba ai ma an ba sunna wajibi ne a fito a kai ka ce ga yadda aka ga yadda ake wacce magana ta bi kariya ce wani ko ko da ta daga yake ba zai kare ka ba amma shari'a shugaban ba ne abin da aka gina a gama shi ne ba mai sauraro kaɗan kuka sani mu na kusa mu muka san komai to haka amma mu ba nan muke ba na je rufe ido ne na baka amsa kamar ya alamu dai annal akala a nan ana maganan hanyar da za ka yi kamar riya domin riyar da gani kasan tana da daɗi mutum fita yana nuna aikinsa ni nai kaza ni nai kaza sai da ta da su cewa to ai ɗaliban da ake ni na kawowa ne ni na kawowa ne ke to ka koma da shi maimakon ka ɗauko ka kawo ka kai wa kanka ba shi ke nan ba dalilin ka sha wahalan kawo shi har kana sai ka kai ka kawowa ne ka bar shi ka ji ka ga saboda haka nan ba da jam'iyya ba ce ba hmm. to in gaske zai zama don ka shiga a amma kashi ba za ka fanya da za ka shiga riyan ba tun da dai menene karra'iyar a hawal alhima ai can hanta ce kaza kaga ba na wasa a sallah ba na wasa a kaza za ka san yayin da za ka shiga kan wurin tun da irin hanta irin sa ne kamata ake sa ka koye shi irin yadda kake koye zunubanka mai ka koye aikin alherin ka yadda kake da ka san wani gano kuskuren ka to kake gano wanda ainihin kakka bari a san alherin da kake da shi ولكن إذا بان أنه أن أن فيه ثمنه أعرض عنه تهكا يتكي كما نجادي سمعة نيما سونا مطيني سونا أدنك لا بارس ينا نجادي أما فعاكي لك آكي بصا كنا مثال داكي بك جيش جاء الجنة فيك نزيك أطلتين كنتين كنتين كنتين كنتين كنتين كنتين كنتين sai ta kofa ta bude yaya aka yi ne Ina na zo zai ji gagar an rufe ita zaunan ina kala bai tawa kofa sai ta rufe da ya tafi sai an je masa zo ka shiga ta nan bai tafi ba tukun yana je to ko haka kake ibada ka za ka koma ka shiga wuta wani magana ce mun masu riya masu yin abu dan asani masu neman suna a ayyukansu da ce ku shiga aljanna su tsallake mata su tafi ga su ga aljanna sun fara jin kanshin aljanna sun fara hangen gidajen aljanna sun fara hangen ta kuma da su bai wata da su sha'a Allah da tun da wuri ma wutar ka kai da ya fi muje mu ga wannan ni'ima ai haka kuka yi min a duniya Allah ka ranke mana zuka magana riyan ka koma babu bukan ce ka ba iri wajen ne abin nan muskilan muskila ce yadda ake karatun riya da yadda aka ɗauki ainihin neman suna illa an raina matsalan kuma matsalan ta tsallake afa kai ka ce ba wata laifi ma eh? hmm. eh, fi ita ne? sun ba fi. eh ba zuma ake magana ba in ya bayyana akwai dafi a ciki me ke faruwa ba a awar ba an ba a kace ai wannan tambaya ce eh? to ta haka ya take in mutum ne ni yana neman suna yana nuna mutane ni ne kaza ni ne kaza ɗan zai faɗi sai ya fuskanci ya kallo wannan abu yana da dafi to zai iya barin ta don in ba haka mutum da wurin riya in ba ka suranta mata mummuna ta ba haka nan neman sunan idan da ka ga illarsa ba irin wannan ka kwatanta shi irin wannan kina da yana musu yi bashi to haka haka dalika tariqu hadhihi ba. to haka hanyar wannan kwaɗayi an ta'azama ma fihi min al sai ka san abubuwan da ke cikin mafi fihi abin da ke cikin riya na illa wato in ana magana a yi baka da an ce illolin riya ko kuma illolin kaza to sai ka tsaya ka karanta illolin in ka karanta illolin kuma ba za ka yi karatu da niyyar kai mutane wa'adi ba duniyar ka yake da shi za ka karanta matsala ka in ka karanta matsala ka kai amma ba an halaka ba ka je ka samu su daga halaka kai tukuna ka fara fita fa innal insana shi mutum mata arafa ma barra kariya a duk lokacin da ya fahimci illolin wuyar ko da an jire karatu na an faɗi ba abin nan ba to da koma bayan ka ni illoli da ba zai karatun da ake na yake ne mutum ne ni illoli yi san illolin riyan nan wa ma ya foto hannun salahi kalbihi da abu da kan kuɓuce masa na kyautatuwan zuciyarsa ta dalilin riya don duk da riya zuciyarsa ba ta wanku ba duk riya mai yin abu don abu ne ko yi abu don a ji labari ba zai gyaru ba sai ran da ya gyara wa'annan lokacin nan ne zai samu tushen gyaruwa sai ya iya wancan da wa'annan ومن المنزلة في الآخرة da asara da za a yi na matsayi a lahira wa ma ya ta'arrafa lahu min al'azabi da abin da zai same shi na azaba wal makati da cancantan fushin Allah wal khizyi da tsodarta haga ma'a ma ya ta'arradu lahu wannan fa tare da abubuwan da za su same shi fi duniya ai ka ga wannan lahira aka tafi gaba daya mai rai ko a duniya zai shiga inda zai shiga abu ya same shi ainihin fi duniya min tashattatil hamdi na rarrabuwar hankali ma'ana tunaninsa zai rabu yana gaba ɗin kaza kaza yadda zai yi nuna tunda ba saboda ya zai sa mutum kira yan jaridu ya hira da su kan wani ɗan abu da ike yi a yi hira da shi har a yi baƙonsu na mako ko na wata ne ainihin ya faɗi abubuwan da yake yi sai ya ta ko wanda ko ta daka ake nema yi sai an tanta shi eh, alhaji wani za mu ba shi muƙami za a yi sauka amma za a karrama malam wani eh, da wata takarda a wani kwali ko a wani allo-allo a yi masa kwalliya da fulawoyi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ina haha daga na ce to ya taso ya karbi wannan girmama shi da aka yi shi ke nan ga lahira bai da komai aikinsa duk ya tafi haba a matora fashattu filham hmm. shi ne ya kamata mutum ya gargaɗe su ya hana masu yi ai kada daga na wani na gaya muku wani ɗan uwanmu nan da ya zo daga masar da ai wa'annan ayyuka makarantar ta taru ta karrama shi zai tafi gida shi bai san haka za a yi masa ba an kawo da abinci aka ci aka tashi to dan uwan ba zai tafi ya hidima kaza ya yi hidima kaza tun da za a ce me zai ce sai aka iske yana kuka ya karɓar magana ce kun shuke ni kun ɓata min aiki afsattum amali kaga nan ko aƙalla ka fito ka faɗa musu haka akwai wani wanda in ban da yana raye ne ban san faɗa masa wannan magana din saboda kada in ɓata masa aiki ni ma wani lokaci ɗan? idan wani lokaci mutum na sai a ceci mutum tun da yana koyi a cece shi a bashi a boyin shi abu na yi mamaki duk da zo ya same ni dokta ne farfesa ne ma kuma farfesa man na ga ya je na ƙarshen a kira shi islamiyya za a girmama shi ya gayyace shi ranar da ta ya zo ta ne a ɗaki ce ma da yanzu abin da kana kallon abin da yaran nan suke yi mun fa muna tunkaho da makarantar nan in ta lalace mu mun lalace wannan abin da ake yahudawa ke yin haka yahu wannan abun a kai kayi aiki ka ba shi ba ka jira yake ta aikin yahudawa ne to a sai ne za a wata a ce a samu a islamiyyar da kana da iko a su ya ɗauko tarihin wani ce ba yahudi da ne ko ko a'a mishan ɗin ne yan mulkin malaka turawa da ke yin haka su ne za a ce ainihin za a girma maka kayi kaza kayi kaza kana ɗaya hatta an suka manta wani abu za ka ce kaza ma yanzu ni ma kaza ne yanzu ma ni ke rike da kaza ina ɗaya daga kwamiti kaza ina menene da kaza ce wannan abu ɗabi'an yahudawa ne ina fadin kafin shi kada wannan dole zai mutu bincike shi har su wa'ancan ɗin hatta irin na menene wannan abu wani musifa ce daban wata musifa ce duk na kirki na nema ya kice daga irin wannan bala'i ne kyan ba a san ka ba ka dubi irin su uwai su hmm? ga nan irin su wanda kawai kuma ga abun shi fa ka dubi uwai su ba annabi ne ba da labarin su ga shi ga shi hatta ma na ce ka nemi ima duwayi ta ka ce umar ma ya nemi masa duwai? tun daga na umar ya samu ya cinno wani a garin ce jewa ne ba duwaye kaji kaji abin da je mutumin nan zai waske kamar yanda mutumin ya matsa masa sai ya faɗo alherinsa shi ma sai faɗo alherinsa ai kai ika mata kai mana duwaye kai ne ka ba sai ɗaya tambaye wai tukana ka sadu da umar ne ke ke na sadu da umar ne a ah, san gama ya nema masa gafara ba ƙara ganin sa ba daga nan illa an tsinci labarinsa ya shiga yakin aliyu a faɗan aliyu tsakaninsa da mara har ba su na aka samu gawan shi a shahada to haka haka hmm. na'am Mm. Eh, ko ga nan jin daɗin. Shi dai yana shiga cikin abin nan. Amma wancan ba shi ne ba ana iya yanzu ana da islamiyya sai kenan babbar dalilin da yasa ake yin haka. Ta ce a za a ba da wata takarda ta yabo ta wane. Kaga shi ne ainihin wancan. wannan ma sai an ɗaga ka zo ka karrama jama'a kai menene haka da sauransu shi ma wani nau'i ne dai mutum Me yake da suna yar a haula lahima Ya taɓa ganin wata kati sai ba a rubuta da ya ko katin ya zo ya samu wanda zai sauka ke yanzu kai saboda Allah katin da har lokacin na da farko farko fara abun ana mararin abu yake haɗar da yawa mai tun kabaro an rubuta shi a cikin kati ne ko da ni ba ka tsaro na ba da na na shi tuna manta tun da an buga kati ana gobe sauka da ɗauko kati zai sami shi shi har an ba a sa sunan shi ni ko ba sa sunana ba hmm. Hmm. Eh. Mm. kyautuka shi ma da ya nafsa shi baka ga shankiki ba tafsirin da muka aji Allah ji kai shankiki gafar rubutu aka yi na ɗaya ko ya ci kallon ake cewa da aka gama a waka tsarin waka aka kalli duk wakokin inda aka yi ainihin inda za a ce bijimai suka haɗu ya kuma na ɗaya haka ɗauki da fa aka ba shi da ya koma gida haka rami ya sa da masu bayan an gama aka zo ana tambashi na littafin nan ana ce na burge shi sai ce me yasa kamar na ce ba don Allah na yi ba fafutukaccen da mai domin ta kyawun kyan haka mala ai da ka bashi rai amma lamar ne suka zo zane na littafi na je jabin da shi mu karin da shi ne a tafsirin sa dalla abin na kai ai dai abin da kai dai kawai a shi eh eh tun da bayan an shiga ne an yi ba bayan ya yi ya gama lokacin yana matashin ku. sai gaji wannan abu bai bashi shi cikin duniya ba haka sai amma ya ka bashi mutum da dama zai uba dan Allah bai koma dan Allah ja na Allah na dan zai zo hmm? shi ba kana ba kana hin nation ya shi me bambanci su. to kenan sai ka kana rashin kiɗi gyara a to ai kwatan kwatan sa ne shi ba dai ne rashin kiɗi ko da kiɗi duk ɗaya ne nam eh eh Jangan, itu sih gue parah sama kadang-kadang. ba gasa ne ba shi kaga ba gasa ya shiga ba amma hatta shi irin su ɗan baka iske irin su suna kauce masa suna kauce masa ba mutum uku ba mutum yana wannan abin nan ɗan ba sai ka duba yi dai duk sauran kwaron kwata da kawo ba da su yi ba duk abin da aka bashi na dukiyar sai sai ya ba jama'a ai ka ga mai dina da bambanci da nufin gidi ya je ya karba amma da ya kawo mai yi da su ya dama kungiya don ka ci kuma mai ciki ba hmm. Eh, eh. shi ne wa'in nan ba su sa ba kan ba su gaba da shi ba sannan ko ba su nema ba amma irinsu za ka yi suna karɓar ya ce shi ba shi wancan misalin wanda yake cewa ta kaga bai ma san da aka rubuce rubucen ba shi da kun ta nan aiki na duk da kafa na yau hidima ba sai dai kafa suka yau hidima shi ganin zaka da abin su kafa suka hidima ga Allah ba amma Allah mutu ya hidima ba bukata sani bai bukata a sakamakon la kun jaza an wala kora na ai neman babban girma ce da su ba shi ne wanda ya bijinta kaza kaza shi kaza kowa ya zo gari shi ne zai hawan da ya ta cikin nufin shi wannan kaɗa da iya kafa kafa wannan kwaɗa da iya kafa kafa wannan lokacin da aka yi aran gama kaza aka ba shi wannan lokacin da kuna bakin wake karɓo wani kaza wato dai an taɓo inda lamarin mutane ke to <laughs> ba kai hawa ba a haɗa yi gaba ɗaya. <laughs> eh mutum zai iya rufewa amma da kai o kila ganar ba da kai ne ba ba da kai ne ba ainihin zai rufe amma dai na daga cikin na kafa don na nema an ɗaga shi sama ko da gado ba ta risala ai akwai kaka ce kai ma kayi yi tun ne sai da aka ce umar yi mana juwa ne shi ya ce kaka ɗauki ne na fi kuma kai na shi ya aini abin na tun da akwai nau'in tattarowa kaza zai yi amma za su yi maka misali ni ana zuwa sana ce ce wani mana du'a'i. a rubutu ana ce yi mana du'ayi to da dama bayan alan sa ce ban iya ruwa ba ina jin tsoron halaka nan kakkumanta ba ana maganar tsantsani ne ba ko da kwakewa wannan matsayin ba ko ba kwane ba ba ka kusan a ce kuma sun iya hawa irin wannan martaba ba sai da su wani da su wani ina muka kai wannan magana da hijiran Allah amin da ka dubi matan nan da aka ce mata domin du'a'i sai da ta faɗa cikin katanga a zai kai mutum gyara aikin ka karo Allah gyara ka gyara aikinka ka wanke zuciyarka ka ga Allah hmm Eh. ko ƙarshe haka da ma guntun hotonsa ya yi kaza ya eh zai misalin ɗan guntun kan su haka ko fiskarsa a rubuta ga yawan littattafansa ga yawan kaza ɗinsa ɗan da kushe ai maganan ba ana gudan da su ba akwai shi da zama amma littafin da muke karantawa ne suka nuna mana rashin haka da littattafan da muke karantawa ne yi harkar riya ladai da bai Mm. Hmm. Eh wannan tsakaninka da Allah, wannan ba wanda zai gano kaya ba ko kashe ba amma kai a wurin Allah Allah a kyauta. Saboda Allah ya hulu nan mar'i wa qalbihi. Haka da kallon zuciyarka. Da irin yadda ka fuskanci wannan bakin din. Da irin yadda ka fuskanci maganganun da kake faɗi a kanka. Ke lallai ana iya biya jige. in ana magana ba ka duba wane ya yi wane ya ya matsalan ke amma ba ka duba wane wane ba daban yake ba wane halar ne ya kuskure in kuma an ce mutum ya yi kuskure ba an yi kwandemin ɗin sa ne gaba ɗaya ba ba wanda ya tsallake irin wannan da annabawa amma kan da shi irin bayan Allah ba ta sai na ga kamar ba da ko akai goron sallah nan ba da aka zo maganan bara'u ne inda aka jero dangi dangi irin su hotaido ko da ke da daman ku da kuma kaiwa duk ba kana sai karatu dole ka sai zama canye kuma lokacin da za a fara da tashi ai duk ba kana duk da kuma ba mafi yawa hmm. to yi tanadi shi ba yana <laughs> da ce bare ya ba ba yana da ɗaya <laughs> maka wannan tsala haɗa ke kuma ne makarantun ku ne wallahi mana abin za su yi muna tare da shi sai sai sai wannan abu wannan makarantar mu ke sa tallai ta tsira ba mu da wata sai ita da ita muke ta kawo to kuma haka ta ita ma ga inda muka koma kirkiri hmm? eh to ina sha faɗin wannan maganar fa inna ridan nafiku ina ne ma ne magana eh, a <laughs> ina ne ma هذا مع ما يتعرض له فعليك عبد الانفاق ومطا في الدنيا من تشكك الهم لذا ربون تنانيسا ربونيسا بسبب ملا ملاحظة قلوب الخلق ديدا دي لا أكرن زكاة متانين ko bukatan halittu fa inna ridan nasi jama'a jama'a yardan mutane gaya la tudrak ita ce ne ba shi masa duk inda ta kai sai ka inda kana tsoron ka kwanta mutum ne to kuwa sai ka yi abin nan fa kullu ma yarda bihi فريق يسخط به فريق ابن دا جماعة سكر قوسة دشي تو وسكو وقفا فانش كوي ابن إيه؟ كان يني فتاة الله اما با مثلا ومن طلب رضاهم وان اني مير دم مكاني في سخط الله افسات الله سخط الله عليه Allah ko zai fushi da shi wa asqatahum alaihim kuma ya ba su dinga fushi da shi sau da dama za ka ga duk wanda ya ba addini saboda ya samu shiga a gwamnati saboda ya samu karbuwa a jama'a sun kabiya sai kaga ya yi mummunan makoma sai ya yi bakin jini a wasu ɗan wurin a yawon daga jaje yan malaman na Allah wadare da ya ne fanka ba ka ba ya ne fanka ba ka nan ma kashi fiye da ka ba ba dai mutane kake ba ba ba za ka rufe mutane kuma san bayan ka zube a wurin Allah da zara Allah ya fushi da kai shi kenan za ka yi damaki mutane su ma za su fushi da kai wanda ka bar Allah saboda su yadda kuma shi ko Allah yana fushi da kai zai sanya halittu su yi fushi da kai amma na haddan baka kai har mota ka sai ka ba matsala kuma ai ayyo garadin lahu fi madahihim wa isari zambillahi ta'alahu li ajali madahihim to wai mai haka ma dai da yake son shi ma ne ayyu garabin ho wata irin manufa yake da shi fi madahihim na samun yabon mutanen har ya zanto wa isari zambillahi ya fifita zargin Allah a gare shi le ajali madahihim don ya samu mutane sai dai shi kun kuma kuwa wai a ba haka nake cewa ba kun ji sai eh, kun ji kun gane wai mutum ne yake nema ne da wannan yabon jama'an nan har da ya fifita a ainihin wanda Allah ya zarge shi ya samu yabon mutane me zai samu wannan yabon mutane wai mutane nan da za su mafi kuma rashin tauhidi al'umuru biyu billahi in dai arziki ne na hannun Allah in dai suna ne suna wurin Allah wala ya fi da madahukum rizqan wala ajalan su aya ta sun yi bacci sai yan gafo yake da sama sauran wala ya fi da madahukum rizqan yadda mutane da tsara rage ko da ana labarin ka ga gege gege gege gege bai ta kai kuɗi eh? wala ajalan ba da dama kwana ka je ka haɗe da su ka goyi bayan duk wata ƙarya da za a yi kana nan a ƙarƙashin ka ka rasa addinin ka kuma mutanen da kake so ka samu shiga wajen su su yaba ma su gano kai ka ne kuma ƙarshe tsinuwa za ka daga gare su ga sunan muna kallo ga shi mai yadda mutane ba su wasuwa ba su wasuwa wala ya zidu madahuhum madahun nasi rizqan wala ajala wala yanfa'uhu yawma faqarihi wa faqatihi shiwa wannan yabo mutane wannan kwali da ka karɓo na yaban jaha ta baka ƙasa ta baka duniya ta baka ko cibiyar addini suka taru suka baka wannan matsayin ba so suke biya lahira ba sai duniyar mutanen musulunci su tasu sun tsora ka kaza sun baka kaza sun baka kaza da kaza wani wani kana ko na lahira Tunda ba inda gama mana in ka je lahira idan mutanen garin ku suka taru suka ce kai bayan Allah ne suka ba ka ta kaza ka gabatar da shi ga aurin Allah. Sai ma kawai. Sau da kana wala ya da ma ɗafi kuma riskan wala a tsakan. Wala ya fa'uhu yau ba fakari wa fakatu. Wa kazalika zammu. lima ya haɗaro mai haka zargin su in mutane sun zarge ka nan da kake jin su kun faɗi abin da ku iya faɗi kada mu da mutane su faɗa ma duk abin da za su faɗa ma kyalin su wanda ya faɗi wannan ya faɗi wani ya faɗi abin da ke akwai wani ya ƙara da ƙarya wani ya yaɗa wani ya tsinci wannan ya yaɗa duk sai ka yaɗa wannan wannan ba yi makonta lima ya hanzaru min na mai zai ji tsoron zargin daga gare shi wala ya turo hozon muhim shai'a zargin mutane bai cutar da mutane kawai zargin su da za su zarge ta ka ki kaza ba ka kaza da abin da bai da tsama komai bai cutar da kai wala yu'ajjilu ajalahu bai gaggauta da ajalin mutum wala yu aksaru rizqahu arzikin da Allah zai ba mutum ba zai jinkirtar da shi ba kan da kuma san mutane hmm, hadisin dan Abbas inda al'umma za su haɗu akan ya duroka ba ya duroka ka shi idan suka to ala yan yanfa uka la yanfa uka bishiri sai abun nan da Allah ya rubuta ma don haka mutane da magana su da rashin magana su da yabon su da zagin su in ha mutum ya fahimta duk ɗaya ne wanda ake zafin wanda ake ɓata shi wanda ake masa mutuncin sai ka zaga gaba yake Ɗan ka tafi kwana ka ba an ka dawo sai ka tsara ya ƙara gaba menene eh, subhanallahi ki kun fulatan ce zan yi na duba gaba ɗaya ba gaba fulata biyu sai suna da shi nan baya ji da ga sai ce wani karin magana ne na fulani ganya ga ga kizene ga gita ga ganga heɓa shi sun eh? ban ji ba? <laughs> ne mutum وبعدين تصير جدا تضحك على يابو شنو نقول ترى لا ترى اوتش فان العباده من ها فاين كلهم في التراب وابندقي كلهم بطلع وقوافي باركانا فإن العبادة ما نعم ينقل كله أجابتون dukkansu kafafu ne la kuna li anfusihim darra ba su iya mallaka wa kawunan su ba su iya tare wa kansu cutuwa wala naf'a ba su iya wa kansu amfani wala kuna mautan wala hayatan wala nashura ba su liƙe da mutuwa mutuwa na hannun Allah ba su riƙe da rayuwa da uwanta wala nasirin ba su da ikon ta da mutane sai da karrar haza in wannan ya zauna mutum a zuciyarsa da bukatar riya zai iya fincike riya tare da shi يعني فإذا قرر قرر هذا في نفسه فطرت رقبته قد أينها زي ينكي في الرياء wa aqbala ala Allah ta'ala bi qalbihi sai fuskanci Allah da zuciyarsa fa innal aqila mai hankali la yargabu fi ma yadurruhu bai kwaɗi abin da zai cutar da shi ko ya killo naf'uhu wanda amfaninsa yake da karanci sai a tashi wa amma mun a mm. eh, shi ke nan an rabu na a ta'ibu min da zambi kamar zambi ana ce yubaddilullahu sayyi'atihim hasana tunda an samu toba fi hai